mun sake wata barna ai bai yiwuwa yanzu a ce wai mu zo muna karatu mu ba cikin gida ya lalace can suna kiristanci mun ce su dawo musulunci ga wani a musulunci yana cewa komai Allah ne a iya bautan wani Allah a iya neman taimakon wani Allah a iya zuwa kabarinsa a nemi gudunmawansa idan wancan kiristan ya dawo cikin musulunci ya zo ita da wannan badakalar to me ba gwamnati ya tsaya kiristancin nashi ba ai an gudu ne ba tsira ba an gudu ba tsira ba gwamma mu wanke cikin gidanmu ta yadda in na waje ya shigo ya samu wajen zama mai kyau kun san satin da ya gabata <laughs> na yi magana game da wani dan fulani haka ne da yake zuwa yake kiristanci yake tattalin addinin kirista to na yi wannan magana abin ya tada hankalin kiristoci ya wata kirista ma na zuciya ta ungoma suke cewa malam kaman kai ne wannan ko na ce ni ne jawabi na yi baki ji jawabin da na yi ba kirista ce na ce ni ne <laughs> sai na ga sakon wani ni ka sani na saki sako wannan ban fiye waiwaya ba sai abin da kuma mutane suka turo mu sai na ga sakon wani musulmi wanda ke cewa zan tura maka na manta ne lokacin na yi tunanin zan tura mana abu ya ɗauke ma hankali shi wannan saƙon musulmi ne ya min saƙon shi kuma wannan ɗan fulanan sai ya ɗauki wannan bidiyon na wannan musulmin a shafin shi na gani ma ɗan fulana a shafin shi ya postin yana gaya wa 'yan uwansa kiristoci yana cewa see what this muslim boy saying to his mother a cikin bidiyon mutum sai da cewa wai na yi magana cewa ɗan fulani yana kiristantar da fulani 'yan uwansa yo ai aikin da ya kamata mu mu rika yi ne shi kuma sai yake yi to me ne funsa mun biye ma junan mu muna ta wa juna wai raddi ga aikin da ya kamata mu rika yi muna wa juna raddi haka ya fada musulmi shi yanzu a'a ba fulani ne mai laifi ba ba fulatan ne mai laifi a ni ne mai laifi ne yanzu da nake cewa kaza da kaza da yake nake cewa kuma ya dawo musulunci yanzu magana da ce ya dawo musulunci a'a ni ne yanzu mai laifi tunda muna ma junan mu raddi ai ga aikin da ya kamata nan mun je muna ma junan mu raddi yanzu abin da zan faɗa misali game da wannan kadiyar shin musulunci haƙƙin karantar da musulunci da taimakon addinin musulunci yara ta yi a kai na ne ni kadai ko ko yara ta akan duk wani musulmi shine tambayar farko daga musulunci da ci gabar da addinin musulunci da yada ta ni kaɗai yara ta a kaina ko duk wani musulmi masuliyar na kansa kowa zai yi abin da yake ganin zai iya fala da nan ursi ursila ilaihim wala nas'alan alannan ursali wai wannan raddin da muke game da mas'aloli yan bida'a da shi'a shine ta dame shi a daina wancan a dawo wannan duk wanda ya ce maka a daina wancan a dawo wannan to ya jahilci addini dan a cikin musuluncin akwai waɗanda suke kafircin da ya fi kafircin da kiristoci ke yi akwai ko babu akwai a cikin musuluncin masu cewa la ilaha illallah ne wallahi kafircin wasu ya fi kafircin kiristoci masu cewa Allah uku ne shi kirista gwamma shi cewa ya Allah uku ne akwai wanda sun ce komai Allah ne da wanda ya ce Allah uku da wanda ma bai kayyade ba wanne ya tsari goma wancan ya ce ko na la Salisu salasa masu trinity kenan da wanda zai zo ya bayyana ya ce a'a shi mulki gare shi yake Allah ya ce limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahar ranan ya ce shi ma mulkin a hannunsa yake sanan ran kiyama ya fi karfin ya nemi komai a wajen Allah a wajen shi za a nema yanzu kafircin wannan bai fi kafircin wancan ba ai mu aikin da muke ba ma aiki saboda wani ya yarda da mu ya zane karatu na yau in ka yabe ni gobe ka zage ni haka karatu na yake saboda yau in ne abin da ka ji daɗi to kaka ɗauka saboda kai ne gobe za ka ga sabana haka da haka yau in mun dira kan kiristoci to gobe mun sake wata barna ai bai yiwuwa yanzu a ce wai mu zo muna karatu mu bar cikin gida ya lalace wa'incan suna kiristanci mun ce su dawo musulunci ga wani a musulunci yana cewa komai Allah ne a iya bautan wani Allah a iya neman taimakon wani Allah a iya zuwa kabarinsa a nemi gudunmawansa idan wancan kiristan ya dawo cikin musulunci ya zo ita da wannan badakalar to me ba gwamnati ya tsaya kiristancin nashi ba ai an gudu ne ba a tsira ba an gudu ba a tsira ba gwamma mu wanke cikin gidanmu ta yadda in na waje ya shigo ya samu wajen zama mai kyau amma sai ya zama da mun bar wa'annan ko an lalata addini an wargaza shi an ɗaiɗaita shi ya ka duba kafircin da ake fitar da su kwanan nan haka na ga wani hoto kwanan nan ana yadawa wani ne ko ya zo duk jikin bangon gidansu hoton shehu ne haka ya zo in gaya maka yin nirda a gaban hoton ya ɗaga hannu yana roƙon shehu duk wannan mu basu duk wannan duk masu cewa duk wannan a basu su ci gaba da bannan su a'a mu koma can a bai yiwa ai shi aikin musulunci ko ina yi ake duk inda aka bannan ai magana akai duk inda ma gani mas'alar kiristoci ne a su dawo musulunci kafin su dawo kuma na cikin gida mu yage su to sai ai balansin din abin to shine abin da nake faɗa kafircin da wasu masu cewa la ilaha illallah suke a musulunci wallahi ya fi kafircin da yahudu da nasara suke yi wannan magana ina faɗin da ne alal ainu war ras kuma na dalili aka kai ba ma dalili ba ga dalili da kuna gari a cikin media yana bayyana mutum zai zo ya rena Allah ya zagi Allah ya rena Allah ya faɗi maganganu na rashin mutunci ana kallonsa mutane sun bar kiran Allah sun koma kiran wasu mutane sun bar neman taimakon Allah sun koma neman taimakon wasu mutane duk wannan yana ciki ne kafirci ne wanda yake bayyana duk ana yada ta yanzu duk an tun ana yin abin abu yanzu suna bayyana suna bidiyo suna yadawa idan ka zo ka ce wai a wai muna ba junan muraddi. raddi kai ka san ma me ake ce muraddin raddin ma tukunna ka ma san musulunci haka abin da muke mu muna abin da za mu iya ne shi dan fulani in zai je ta kristancin shi amma mun ga mashi gaskiya ko zai je lahira kuma zai gaya wa Allah an gaya mashi ko ba gaya masa ba kuma shi ya san wallahi abin da muke bara gaskiya ne ɗan uwansa masu hankali sun sani ai ya sani ba bai sani ba